بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم 23 da watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a har yau muna cikin tarihin wannan duration an gani ina ne mun tsaya eh, kana cin ra'atin turbi'un ibnan laha yawa to mun gama mun gama magana shi jurai ko cewa su mutanen sun ce za su gina masa sau ma'anar zinari mm. shi kuma ya ce a'a sai dai in ya kasance na tabo ne kawai a mai da shi yadda yake da shi ne suka sake gina masa sau ma'ansa kamar yadda yake da mm. an gane wannan ko to mahallin shahid a nan wajen ana magana babu wanda ya taɓa yin magana a majanyin goyo sai mutane uku shine aka kawo annabi isa dan maryam alaihi salam ya yi magana a majanyin goyo sannan na biyu za a kira a kawo sahibu durai hmm. shine wannan jariri hmm. a mutumin durai na wanda aka jingina mai cewa ya yi zane da wata karuwa ita wannan karuwa ta haifan mai wannan yaro a da sauran wato ma'ana ita karuwa ce amma ta haifan ma malami jariri shine jurai ya nemi a bashi izini ya ga yaron bayan ya ga yaron shi ne ya ce a bashi izini ya yi sallah raka a biyu suka bashi izini ya yi sallah raka a biyu sa'anan an kawo mai yaro sai ya zunguri wajen cibiyar yaron da ya zunguri cibiyar yaron ya ce ya gula man abuk ya kai jariri wane ne mahaifinka Shi ne sai wannan jariri zai faɗi mahaifinsa cewa wannan yaro a wannan makiyayin da yake kwanciya a cikin soma anka shi ne wannan an gane wannan ayi mm. shi kenan shi ne sai hankalin kowa ya dawo ta gane cewa shi wannan ainihin jurai ba shi bane ya zina da wannan mata ta haifi wannan yaro mm. kaga a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da karaman waliyai mm. ahalu sun yarda da karamatul auliya mutanen kirki Allah yakan ba su kariya ta inda ba yi tsammani ba inda mutum ya tsaya ya dogara ga Allah sai mutane suna so su ga bayan shi to Allah ta'ala sai ya ba shi kariya ya ba shi ainihin tsaro ya kawo masa mafita ta inda bai yi zata ba kamar yadda ya faru ga shi Allah ya masa ilhama cewa ya tambayi yaron waye mahaifinka kuma yaron ya yi magana a gaban taron jama'a an gano wani ko to na sai kuma wa wa kana timra'atun turbi ibn al min bani isra'il kuma ya kasance akwai wata mace tana shayar da wani danta ita matan daga cikin bani isra'il ce ita matan Kamar marra biha rajulun rakibun zu sharatin sai wani mutum ya wuce a gare ta yana kan abin hawa zu sharatin ma'abocin kyakkyawan yanayi mutumin yana da yanayi mai kyau irin da ganin shi ta san cewa ya fito a babban gida ne in ma yana da sarauta ko kuma mawadaci ne shi wa qalat allahumma ja'al ibniha mithlahu sai take ya Allah ka sanya dana ya zama to misalin wannan an gane kasan kowa yana so a ce dan shi ya zama to babba to ya Allah ka sanya dana ya zama to babba wa taraka sareha wa aqbala ala raki kawai nan take jariri fa yana shan nono sai ya bar shan nono sai ya bar ainihin hantsan a wannan nononta sai ya fuskanci wannan mahayi wanda ya hau kan dabba din nan wa qala allahumma la taj'alni mithla sai ce ya Allah kada ka sanya ni misalin wannan ya Allah kada ka sanya ni misalin wannan misalin wa misalin wannan mutum mai daraja amma aka bara ala ha ya mutu sannan sai ya fuskanci nonon da ya ci gaba da tsotsan nonon an gani jariri ya yi magana hmm. to yanzu a ce mace a wannan zamanin tana shayar da jariri sai jariri ya bude baki ya yi magana mai kuke tunani game da wannan mata ba za ta wurgar da jaririn ta ruga abuja ba eh to kaga ita wannan baiwa Allah ba ta wurgar da wannan jariri ba ta yi karfin hali ta ci gaba da shayar da shi an gane to kaga wannan yana tabbatar da ita ma tana da karama na'am ala abu huraira sai abu huraira yace ka anni anzuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya masu isba'u kamar ni ina kallon manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsotsan yatsan haka yana kwatanta mana yadda wannan jariri ke yi eh thumma murra bi amadin sannan sai aka wuce da wata baiwa fa qalat allahumma la taj'alni mithla hadhi sai mahaifiyar wannan yaro tace ya Allah kada ka sanya ɗana misalin wannan wannan mata din wannan mata gashi an zo ita wannan baiwa an wuce ana dukanta ta ce ya Allah kada ka sanya jariri na misalin wannan wannan baiwa din ba tare ka sare ya eh? ha kafal la taj'al eh, la taj'al kada ka sanya hmm. eh? ya Allah ka sanya dana ya zama misalin wancan baiwa kuma gane ba Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah kada ka sanya ɗana ya zama misalin wannan baiwa din fatara ka sare ya hafa qala shi kuma yaron nan take sai ya bar nonon ta ya bar shan nonon sai ce Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah sanya ni misalin wannan ma. kuma ni qalat lima zaka sai ta ce me yasa ke haka me yasa yi haka shi wancan bawan Allah Ga shi mutum ne ya hau doki mai tsada doki na an masa kwalliya shi ma ya sa kaya mai tsada a jikinsa an gane na yi maka kyakkyawan addu'a na ce ya Allah ka sanya ɗana ya zan misalin wannan kai kuma ka ce ya Allah kada ka sanya ni zan misalin sa ga baiwa ana dukanta ana ce mata ana ta dukan baiwa sai na ce ya Allah kada ka sanya ɗana ya zan misalin wannan kai kuma sai ka ce ya Allah ka sanya ni zan misalin wannan baiwa me yasa ka ce haka a gane ita uwa ta yi ƙarfin hali har ta tambayi jariri bata jefar da jaririn ba eh fa qala ar-rakibu jabbarun min jababira sai shi jaririn ya ce, wannan mahayin dabba da ya ba shi sha'awa hmm. an gane ko hmm. wato dan kama karya ne daga cikin yan kama karya hmm. an gane dan kama karya ne zalimi ne ba mutumin kirki ba ne. shi ya sanya na ce miki ya Allah kada ka sanya ni zan misalinsa. وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل ita kuma wannan baiwa da nace Allah ya sanya ni in zaman to misalin wannan baiwa sai kuma kin ce kar Allah ya sanya danki misalin shi shi ita wannan baiwa wato suna ce mata ne ana ce mata ne kin yi saka, tana cewa ni ban yi saka ba an gane kin yi zina tana cewa ni ban yi zina ba an gane wannan aiki ya kulu na sarakti wa zanaiti walam taf'al suna cewa kin yi sata kuma kin yi zina alhali ba ta aikata ba akwai laifukan da ake jingina ma wasu mutane an gane ba su da mafita a gare shi sai Allah gobe kiyama kuma za a ga wani lokaci an jingina ma laifi kuma idan an duba karina sai ya yi kama da akwai laifin. an fahimci wannan ko to irin wannan laifin in ba wai Allah ya kwaci mutum yadda ya kwaci wannan baiwa din ba kuma ita bai wanda kaga ba ma kwace ta ba sai dai a lahira sai ya faɗi yawa suna cewa ta yi zina tana cewa ba ta yi ba to ai yaron ba ya faɗa gaban taron jama'a ba bane wala Allah Yawwa ita dai zai zama to jarabawa a gare ta idan an jarabu mutum irin wannan aka yi masa kazafi wanda aka samu ƙara'in wasu mutane suka ga kamar da gaske ne kuma ya zama to Allah ta'ala bai bayyana da shi a duniya ba zai zama to kamar an jarrabu mutum ne da musiba in yi haƙuri ya samu lada an gane wannan ko an jarrabu mutum da musiba in yi haƙuri ya samu lada a wajen Allah irin wannan yana faruwa wani kuma Allah yake da ce a duniya sai Allah ya fito masa da haƙƙinsa ba wai dukkan abin da ake ake hukunta mutum a kan shi ne ya aikata ba akwai abin da ake kai mutum kotu ma a zo a jingina masa wani abu an gani kuma a kawo wasu irin alamu a yaba masa kuma lalle kuma bai da laifi sai dai gobe kiyama Allah ya kwato masa hakkinsa ana samun irin wannan an gane wannan ko to wayannan su ne mutane guda uku wanda ainihin Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a taba samun wanda suka yi magana a madanyin goyo ba sai wayannan guda uku to amma Imam al-Qurtubi yana cewa wa fi hazal hasar nazaru a cikin wannan iyakan cewa cewa wai mutane uku ne kawai suka taɓa yin magana a majan ce gaskiya yana ganin akwai tarin bayani sai dai in za a dauki maganar manzan Allah nan wajen za a ɗauki a ce a kan maganar da manzan Allah ya faɗa ya faɗi wannan ne kafin ya san da ƙari kafin Allah kafin ya Allah ya ƙara masa sauran an gani Allah ya fara gaya wa annabi cewa mutane uku ne suka yi magana a majanyi daga bayan sai Allah ya ƙara sannan kuma akwai wasu an gano wannan ko ya ce manzo Allah ya faɗa abin da ya sani ne kafin Allah ya ƙara masa shi a iya saninsa mutane uku ne suka yi magana a majanyi amma daga baya sai Allah ya ƙara masa wahayi ya nuna masa akwai tsari to wannan shine ihtimali na farko sannan kuma a wasu malamai suna ganin inji imamul qurtubi cewa ana nufin wayannan guda uku an kayyade su da a majanyin goyo ba a taɓa samun jarirai a majanyin goyo da suka yi magana ba sai ukun nan kawai amma sauran yaran da suka yi magana wala Allah sun wuce majanyin goyo ila sun dan fara an daina goya su an gane wannan hu to wannan Shi ne fahimtar wasu malamai sai da cewa an samu wasu ruwayoyi da suka nuna ba haka ba a cikin ruwayan ibn kutaiba lalle akwai wani wani yaro wanda mahaifiyarsa ta jefa shi a cikin wannan ukhdud din wannan yaro da mahaifiya ta jefa shi a cikin ukhdud ya kasance na shekara bakwai ne an gane wanda sarki ya ce duk wanda ya yi imani da Allah a ringa jefa cikin wannan rami wanda an haka wani rami ramin nan an kunna wuta a cikinsa ana ta jefa bayan Allah masu imani to wata mata tana tare da yaranta tana so ta fada tana ta tantama na fadawa an gani, shi ne yaron ya buɗe baki ya yi magana ya ce ya ke mahaifiyata ki yi haƙuri ki jefa ni kawai kina kan alji kina kan kan gaskiya hmm. an fahimci wannan go? cewa to wannan yaro ba wai yana majanyin goyo bane dan shekara bakwai ne an gane ku amma a cikin hadisin abu huraira an bayyanar da wato cewa yana majanyin goyo to wannan an yi ta'akidi ga imamun nawawi inda yake cewa anna sahibul hudud lam yakun fil mahad cewa wai wai sahibul hudud din nan baya cikin majanyin goyo amma ruwayan abu huraira ya nuna hatta ashabul hudud din nan suna cikin majanyin goyo wato sababi akan wannan shine abin da ya auku cikin ruwayan ibn abbas a wajen imamu ahmad da Bazzar da ibn hibban da hakim lam yatakallam bil ma'at illa arba babu wanda ya taba magana a cikin majanyin goyo sai mutane hudu an gane bai ambata cewa asali allazi kuna bai ambaci na uku nan ba amma sai ambaci shahidu yusuf da wannan yaro mai shan nonon mamansa ya ambaci shahidu yusuf shayi da yusuf shine lokacin da matar sarki matar aziz ta yi nufin ta yi zina wa iya zina ta yi lalata da annabin allah shi kuma annabin allah ya nemi guduwa annabi yusuf alaihi salam to ta kai mai damka annabi yusuf yana kuku cewa ta kai mai tafka sai ta yaga mai kayan shi a tufafin shi ta baya to shine ita matar lokacin da aka zo aka bude kofa an ga cewa ga tanan tana ta ko tana ta ainihin kai barbaki ga annabi yusuf ana bude kofa sai ta yi ihu cewa dama alhamdulillah da aka bude kofa dama yana so ne ya zina da ita a lokacin da ana cikin ana cikin shin wane ne da gaskiya tsakanin annabi yusuf da ita wane ne da gaskiya sai jariri ya yi magana an gane wannan ku sai wani jariri ya yi magana yana cewa a in ya kasance tufafinta an yaga shi ta ainihin baya ne ta yi a in an yaga shi ta gaba ne ta yi gaskiya in dai an yaga ta gaba ne to ta yi gaskiya ya nuna annabi yusuf ne ke zoye kaza in ko ta baya ne ya nuna annabi yusuf na son guduwa ne ta jawo shi to da aka duba sai ga kamar yadda wannan jariri ya faɗa jariri ne ya buɗe baki magana bai kai matakin yin magana ba an gano wannan ko kaga wannan an samu wannan shahidu yusuf din nan da kuma karamin yaron nan wanda ya ce wa mahaifiyarsa ita mahaifiyarsa ita ce mashida mai yin kum mai yin kitso ga ainihin matan fir'auna lokacin da fir'auna ya gane cewa ita wannan mashida din musulma ce wata rana tana cikin yin kitso ga ga ainihin matan fir'auna kawai sai fitilla sai fitilla ya mutu shine sai ta faɗi wata kalma na musulunci irin kamar kace hasbi Allah wa ni'mal wakeel sai sai fir'auna ya ce yace mata dama akwai wani Allah banda ni tace kwarai akwai Allah banda kai shine wanda ya halice ka ya halice mu gabaki daya shine fir'auna yasa aka kama ta to lokacin da ya kama ta yana so ya jefa ta cikin wuta a ah, sai yaron yake ce mamar dan mamar tana ta tunanin jaririnta sai ainihin jaririn sai ya magana ya ce ya ya umma an fa ana ki yi shi ya ke mahaifiyata lalle ina kan gaskiya ba komai kawai jefa mu wannan wuta da aka jefa aljanna ne insha Allah gare mu an gani kaga wannan ya zama to wajen na biyar kenan hmm. ko wanda suka yi magana a majanyi to a takaice dai akwai wasu da yawa kamar a cikin ruwayan muslim daga hadisin suhaib a cikin kisan ashabul ukhdud cewa wata mata an zo da ita dan a jefa ta a cikin wannan rami daga cikin matan da suka yi imani saboda in ma ta dawo ta kafirce ko a jefa ta tare da ita ko wani jariri yana shan nono sai ta ɗan yi kasala saboda wannan jariri din sai yaron ya ce ya ke mahaifiyata izbiri fa in nake alal haq ki yi hakuri kina kan gaskiya to kaga wannan yana ciki sannan imamu zahab ya ya faɗa cikin tafsirinsa cewa yahaya dan zakariya annabin Allah shi ma yayi magana tun yana majinyin goyo imamu sa'alabi ya fitar da shi to idan wannan ya tabbata ya nuna wanda kai magana suna majanyin goyo sun kai bakwai an gane wani ko sannan imamul bagawi ya faɗa cikin tafsirinsa cewa ibrahim al-khalil shi ma annabi ibrahim ya yi magana yana majanyin goyo an gani ya zo a cikin siyar na imamul waki cewa annabin allah shi ma ya yi magana farkon lokacin da aka haife shi amma wannan yana buƙatar iznadi ingantacce an gane wani ku, to a shi dai akwai wasu mutane banda wayannan uku zai iya yiwuwa akwai dalilin da ya sa manzo Allah ya ware guda ukun nan ya ware su da wani magana amma kuma daga baya sai zai gaya mana cewa akwai wasu kuma wanda suka yi magana zai iya yiwa kowanne daga cikin su ila wa'annan daga cikin bani isra'il wa'ancan ba daga cikin bani isra'il ba Allahu a'lam na'am حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر حول السند وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سعيد بن مسيب يا باب الأباء أبا الأباري أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله يقرأ مزه دايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية بي منظور صلى الله عليه وسلم يا فتاة yace daren da aka yi isra'i da ni laqitu musa na gamu da annabi musa alayhi salam qala fa mana'at fana'atahu fa idza rajulun yace sai manzon Allah ya siffarta annabi isa annabi musa hmm. sai ga shi mutum ne hasibtu ala ina tsammanin ya ce wato mutum ne mai tsawo annabi isa annabi musa mutum ne mai tsawo rajulun ra'ad wato amma ba tsawo in an ce mutum muqaribun hmm. yana da tsawo ba tsawo mai tsanani ba hmm. kuma rajulun ra'ad hmm. mai tajajjen gashi yana gyara gashin shi da kyau ta annahu ne rijali sha'una eh sannan kuma ana fassara rajul ana fassara ainihin mutaribul ra'as abin nan mutsaribin kai da mutumin da yake ba shi da kiba an gane ko mutumin da yake bai da ainihin irin naman nan sosai a jiki yana da matsakaicin nama an gane wani ku sannan to wannan shi ne to yace mutsaribin rajulun ra'as mai tajajen gashi kamar yana daga cikin mazajen nan na kabilar shanu'a shanu'a wata kabila ne to gashinsa kamar irin gashin mutanen shanu'a Ala wa laqitu isa fa ta an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga da annabi isa sai manzo Allah ya siffanta mana annabi isa alaihi salam wa qala yace rafatun ahmar yace mutum ne mai matsakaicin tsawo annabi annabi isa shi ba dogo ba shi ba gajere ba kenan annabi Musa alaihi salam ya fi annabi Isa tsawo hmm. shi annabi Isa shi raba'a ne shi hmm. mai matsakaicin tsawo Ahamar. in an ce ahamar ba ana nufin jajawur ba kamar yadda ka san jini domin in mutum ya zama jajawur kamar jini aibi ne a gare shi idan ana siffanta mutum aka ce ahamar. a gane shadidul bayan ne ba a humra wato tsananin fari hade da ja tsananin fari hade da ja irin kalan turawa annabi isa kalan shi irin kalan turawa kalan turawa ya bambanta da kalan larabawa su larabawa turawa suna lissafa su daga cikin bakaken mutane sun suna maganin black laraba ma black ne mu ne muke kallon laraba kamar farari turawa sun san bambanci tsakanin kalansu da na larabawa suna hada larabawa da indiyawa a matsayin black gaji bature ya ce fakin fata har larabawa har da mutanen indiya shi kaɗai ne kawai white na ba ta gani eh. to wannan wife na turawa din nan ba wani irin wannan inda irin wannan ne ba ba zai kyau ba hmm. kaga mutum ya zama fari kaman kaman alli sai hmm. ba kyau bane hmm. siffa ne na irin jikin turawa kaga yanda jikin turawa yake shine wife su kuma yanayin fasan larabawa za gan shi yanayin jajajaji wani iri ɗaya da inda yanda larabawa jikin zai ce shi kuma ba a kiran wannan white an gane ko to annabi isa shadidul bayan ne ma a humra shi kalan shi fari ne tare da ja haɗe da ja shi ne kusa da kalan na'am ka annama kharaja min dimatin ya'ani alhammam kaman ya fito daga gidan wanka yayi wanka hmm. wato jikin shi na da kyan gani ka san mutumin da yayi wanka ya riga ya goge da cikin jikin shi da gumi za ga ya fi kyau hmm. to kaman ya fito daga ainihin gidan wanka hmm. wa ra'aytu ibrahima wa ana ashbaha waladihi bihi sai naga annabi ibrahim alayhi salam ni ne mafi kamanceceniya da shi a cikin annabawa gaba ɗaya babu wanda ya fi kama da annabi ibrahim alaihi salam kama na in ji manzan allah eh, inna aulan nasu bi ibrahim lallazi na taba'uhu wa hazan nabi wallazi na amonu ƙala ƙala wa utitu bi ina aini eh, sai aka zo min da ƙwariya guda biyu ahaduhuma labanun wal akharu fihi khamrun eh a lokacin da ya yayin mi'raji kenan hmm. ɗaya daga cikinsu nono ne a ciki ɗaya daga cikinsu kuma giya ne a ciki waƙila li kus ayyahu ma shi'i aka ce mu karba karbi wanda ka zo daga ciki ba kafin labana sai na karbi nono ba shahidtu sai na sha wannan nono waƙila li hudital fitira sai aka ce mutu an shiryar da kai zuwa ga addini mai kyau wannan nono da ka sha ishara ne na cewa da kai da al'ummanka za ku ba addini mai kyau da kai da al'ummanka za ku ba ainihin fitira za ku bi sunna mai kyau aw asabta al-fitra ko kuma ka dace da ainihin fitra amma innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka amma da a ce ka kare giya ka sha to da al'umma ka sun bace da al'umma ka sun karkace an gano wannan ko to Allah ta'ala sai ya taimaki manzo sai ya dauki nono bai dauki giya ba shi ya sanya al'umma annabi za su zama to shiryayyu insha Allah hmm. eh حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنك قد قولك ابن عباس الله يقارى مضي يدايشي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رأيت إيسا وموسى وإبراهيم ناقا النبي إيسا دا موسى دا إبراهيم أئنا يقنسوا كذا وترانا أقول أقول حديثنا أبو هريرة da wani sarki haruna rashid daga cikin sarakuna na banu abbas haruna rashid yana zaune a fada shi mutum ne mai son ilimi to sai ya nemi a karanta da shi hadisi sai wani daga cikin malamai sai ya karanta da shi hadisi cewa itajja musa a itajja ainihin musa wa adam da annabi musa da adam sun dan yi jayayya haka hmm. akan wani al'amari hmm. shine sai wani bawan allah ya ce ta yaya suka haɗu aina laqiyahu a ina ya haɗu da shi annabi Isa da annabi Adam ai tsakanin su akwai menene akwai tazara na shekaru dubban shekaru to ta ina ya haɗu da shi ai nan take sai fuskar Haruna Rashid ya canza yace zindiki ana karanta da shi hadisin annabi yana inkari yana tambaya wani ina ya haɗu yace a kawo fata da takobi wallahi zina yanka shi ana ta roƙon sarki idan sarki ya jaja wurin saboda a lokacin sarki ana ta kama zanadika zindikai masu inkarin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kawo shakka ga musulunci to da yaji wannan mutumin ya fada sai doka wannan mutumin yana cikin wannan zanadika ne ashe shi mutumin ya shiga cikin rudu ne mutumin kirki ne amma shi mamakin shi sai ina suka haɗu ko ba gane ba to anan washi maka sha annabi ya ce ra'aitu isa wa musa wa ibrahim sai idan suka haɗu hmm. ina ba san gano wannan hmm. to kaga ai manzo Allah ya gaya mana sun haɗu ne ta hanyar bi'iraji tafiyan da aka yi da shi daga sama tun daga ainihin makka zuwa baitul maqdis sannan aka yi sama da shi an gano wannan ko hmm. hu alama yara wala qadira ahu nazlatan ukra inda sidratul muntaha kuna jayayya da annabi ne akan abin da ya gani a miraji hakika annabi ya gan shi wani gani daban a can magariyar tikewa inda ha jannatul ma'awa a can din shine aljannan zama yake a can magariyar tikewa da annabi yake can aljanna yake anan ne manzo Allah ya ga abun mamaki inda Allah ya ce laqad ra'a min ayati al kubra hakika ya ga mu'jiza na ubangiji shi mafi girma in ya ce aya abin da yake ya saba mal'ada al'ada ya keta al'ada an gani dan adam yana rikicewa in ya gan shi kama ce jariri ya yi magana ko kwace ce an tafi da annabi isa sama har yanzu yana sama wannan aya ne manzan Allah ya yi mai iraji sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta kaza har sama ta bakwai har ya wuce nan ya je magariyar tukewa duk wannan aya ne kuma ya zai kwana a gida yaya irin wannan tsananin gudu da tsananin sauri kuma abin ya gudana yadda ya gudana sannan ya dawo ya kwana a gida yaya abin zai yiwu shin daga nan wajen zuwa Legas kawai zai yi ka kwana ka ka kwana ka dawo daga nan zuwa Legas kawai ka tafi a mota zai yi ka dawo amma a jirgi ne ba zai yi ina jirgi ne zai yi ko mutum zai iya zuwa Legas a jirgi ya dawo to ina abin da ya fi jirgi ne ba ila minti goma ma ya zo to tun da jirgi bature ne yi Allah ba zai iya halittar halittar za ka iya tafiya da mutum cikin sakon guda ya je tafiya mai nisa ba wane ne ya halicci bature ji abinda bature ke yi ji maganin waya waya yanzu kana nan wajen za ka yi magana da wani mutum a bangon duniya kana nan za ka yi magana da mutum yana china shin wannan inda misalin labari aka ba ka karya ba wani ya ce ma ai wani babban malami yana yana Najeriya yi magana da wani mutum yana China China a jirgi tafiya kwana nawa ne ina masu tafiya china eh kwana biyu zuwa china a jirgi ka gani tun a mota ne kuma ba allah kaɗai san to ga tafiya irin wannan mai nisa amma in ka buga waya minti nawa sakon za ka waya ya kai china ina ba gane ana dauko abubuwan mamaki ga mutum yayi magana da wani kila ma har ya ka fuskar shi shi dan an ce manzon Allah yayi tafiya har ya je sama ta bakwai har ya je magariyar tikewa har ya je ya haɗu da har ya je can ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya dawo ya kwana a gida kada ka yi mamaki Allah ta'ala shi ne ya yi mi'iraji da shi Allah ne ya yi mi'iraji da shi ina ba gane wannan to saboda haka a nan wajen da annabi isa da musa da ibrahim lokacin da manzan allah ya yi mi'iraji ya haɗu da su kuma ya tattauna da su to wannan maganar annabi adam da musa allah ne ya haɗa su a lokacin da yake so ya haɗa su a gani allah yana iya haɗa su duk lakasar da ya ga dama duk abin da allah ya gaya ma zai yi ba abin mamaki ba ne abu ne mai sauki saboda ka'idan nan na saboda ayan qur'ani da ke cewa mai inna allaha ala kulli shay'in qadir ko da da haka na ga annabi isa da musa da ibrahim a lokacin da muka yi mi'raji Ba amma isa fa ahmaru ja'dun eh amma isa shi jajawur ne shi shi ma'ana shi wato mai kala ne fari da baki hmm. irin karar da turawa hmm. ja'adun wato mai dunkulallen gashi asalin an ce mutum ja'ad hmm. wato mai kakkarfa kakkarfa ne shi gabobinsa gaba ɗaya sun haɗe ka gani zaga gaban lalle ya kame ya kame sosai mai kamamman gabobi shine ja'ad an gane in ana magana siffan jiki kenan siffan jiki shi annabi isa kakkarfa ne gabobinsa sun kame sosai sannan kuma mai faɗin kirji ka dai wannan wani alama ne kuma na dame na ƙarfi. eh, eh. na wa amma musa fa adamu jasimun amma musa wato shi yana da launi irin na wato launi ne irin na irin na fata irin yanayin irin na fata jan shi ba jajawar ba ne kuma jasimun yana da ai kiba hada da tsawo jasim yana da kiba hada da tsawo sannan gashin shi kuma warware ne shi in an ce sabdun wato kishiyar jihar shi gashi in an ce jihar gashi dunkulalle gashi wanda yake ya taru da yawa ya ji ba gashi warware ba amma shi saboda gashi warware hmm. za ga gashi ana ganin fata za ga gashi bai haɗe ba hmm. ne can yake rajulun ra'adi eh ah, kaman kan shi an yi kum din nan da shi da sabbi dai ke eh kan shi misalin kaman an yi kum eh. a sassake gashin amma ji a gashin a ci ture gashi mai yawa hmm. wanda baka iya maganin fata sosai a ciki kishiyantar juna sana kishiyanta juna ka annabu mai rijalin zuddi kamar shi yana daga cikin mazajen zud su zud wasu nau'i ne na ajamawa wasu kabila ne daga cikin ajamawa to haka annabu musa yake alaihi salam hadathana ibrahim ibn al-munzir hadathana abu damra eh. hadathana musa an-nafi eh. qala abdullah abdullah ya ce zakara nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo sallallahu alaihi ya ambaci bayyana zaharai nasi almasiha dajjal wato a gaban mutane manzo sallallahu alaihi sai ya ambaci almasihu dajjal wa dajjal mai shafaffan albarka hmm. sai ce inna allaha laysa bi awara ku sani lalle Allah fa ba ido ɗaya gare shi ba Allah ba shi da ido ɗaya ala wa inna ala inna almasiha dajjal a awarul aini ku saurara lalle dajjal mai shafaffan albarka a awarul aini yumna yana da ido ɗaya idan dama ka anna ainahu ina batun qasiya kai ka ce idan sa ina bi ne wanda ya bunkulo kai ka ce idan sa kamar ina bi ne wanda ya bunkulo ya fito waje haka kamar kamar irin a ce an samu mutum idan akuya in an samu mutum idan akuya ya idan zai yi zai wani irin bunkulowa baya kiftawa hmm. an gane to haka idan da dajjal yake to mutumin da yake da wannan ido ya kamata ya yi da awon allantaka idan nan bai da kyan gani amma kuma ya yi da awon allataka ya samu mabiya an gano wannan to malamai sun baɗi da wannan cewa ku saurara ubangijinku allah halitta bi awa, cewa Allah yana da ido biyu irin nasa wanda ba irin na halitta ba an gane idanuwa guda biyu irin nasa wanda ba irin na halitta ba tunda ya ce da jihar ido ɗaya gare shi Allah ba da ido ɗaya ba ne an gane wani ko? to kuma lallai da jihar idan dama Shi ne yake da matsala kai ka ce idansa inabi ne wanda ya bunkulu an gane amma kuma duk da haka ya yi da'awan me ya yi da'awan allantaka to manzo Allah ya kira so ne ya mana bayanin siffar da jahal saboda in ya bayyana kare ya rudar da mu mutumin da yake yana mu'amala da sunnan manzon Allah da kyau ba zai rude ba idan ya ga da jihar. ko da ya ga da jihar zai ce sama ta yi ruwa ya ga sama ta yi ruwa ya ga mutum ya mutu ya ce fito daga kabari ya ga ya fito duk ba zai rude ba an gano wannan zai fara kallon siffar shi tukuna kana nabi zai kalli mai aqidan shi wannan mutumin da yake ta yin wannan abun mamaki ya siffar shi yake ido ɗaya gare shi kuma idan ma gashi ya bunkulo kamar na inabi kamar inabi da sauran su sannan kuma gashi nan kuma yana da mummunan aqida ya ce shi Allah ne shikenan in mutum ɗalibin suna ne zai ce wannan kafiri ne kawai masu bin shi ma ne da kuma jahilai an gane to kaga in ka duba mutanen da suke yan hakika sufaye suna ainihin yin mukaddima suna sharar fage ga dajjal abinda yan hakika suke suna sharar fage ga dajjal yan hakika suna da awon allantaka zai zama tonon gaba don kayi da awon allantaka ba su damu ba an gane kuma za ka cewa suna samun mabiya daga cikin sufaye yanzu idan da jal nan gaba ya zo yana da'awan allantaka kuma ya yi da'awan karama yaya sufaye za su bi shi don sufaye su abinda yake rudin su ga malami karama ka ringa aikata wani abu mai ban mamaki idan kana aikatawa ka tafi da hankalin sufi kamar yadda su ma kiristoci in kana aikata wannan miracle ka tafi da hankalinsu yin za ka da yawa kristoci suke zuwa su zama wajen su je su koyi bokanci su koyi tsafi ta inda za su ringa yin wani abun mamaki don su ɗauke hankalin mabiyansu idan ba idan kana coci ma baka yin wannan ta ce cocin ka ba miracle an gane to su suna so ka ringa yin wani abu mai ban mamaki wanda za ka rudar da mutane to su ma kamar sufaye in kana so ka ɗauki hankalin sufi kawai yana zaune kawai yace ba shi da kuɗi kawai zai kai haka kawai fiyu kawai zai ga kuɗi ya zai ka niƙa mai shi kenan kawai duk abin da ka faɗa ko ƙarya ne zai bi ka ko ya ga kawai ka ce masa kawai hau da duma nan ya hau kawai sai ganshi a saudiya in ahalin suna ne zai ce wallahi wane yana da iskokai masu ƙarfi wane yana da shedaru kaga wane kawai ya sani akan da duma kawai sai ya saudiya da ni billahi lazi ban yadda da shi ba in kaga ya yadda da kai ya kalli aqidan ka ne ta aqidan ka nan ga sanan zanzan kana kan aqida ta sunna aqidan salaf to idan wani abun mamaki ya faru da gare ka sai fara tunanin kila karama ne amma aqidan ka bai da kyau manhajin ka bai da kyau kana faɗin kuma kai Allah ne to duk abin da ka aikata na mamaki zai dauka kawai wato istidraji ne an gane ko wato kai waliyi ne na shedan ba waliyin Allah bane amma sufi ba sufi idan ya ga mutum ya ce sama ta yi ruwa tayi ruwa ya ga wani mutum ya mutu ya ce tashi sai ga ya tashi ko mutum ya ce shi Allah ne wallahi zai bi shi zai fi da su dama ana samun manyan shugunan suna da awon allantaka dama sai ce to ai ba ka fahimtar magana ne magana ba irin magana ku bane wannan magana na mutane ne hawa wannan maganar da yake shi Allah ne wani abu daban yake nufi shi ke na kawai sai a tafi da imaninka da hankalinka an ji wannan ko hmm. na'am wa raniyar laila inda al-ka'aba fil manam ya ce na gani wata rana to ina ne kusurta wannan eh. na gani wata rana eh. a wajen ka'aba inda alme? inda kilmana a wajen bacci na a ah, shi ne eh. na gani wani dare hmm. an gani a wajen ka'aba ina bacci fa idza rajulun adam ka ahsani ma yura min udamin rijal sai ga wani mutum ja wato mai kala fari da baki hmm. kamar mafi kyawun abin da ake gani kyakkyawa sosai daga cikin mutane ne. wato mutane masu kala irin na turawa tabribu limmatuhu baina mankibaihi wato tukulluman kanshi yana kaiwa tsakanin kafadansa wato an ce limma gashin da ke wuce gashin fatan kunne tsawon gashin da yake ya wuce kunne an gane to shi gashin ya wuce kunne har ya kai kafada yana da gashi mai tsawo wanda tsawon shi har ya kai kafadan shi kuma gashin kamar an masa kum an taje shi an gyara shi ya kaduru ra'suhu ma'an kan shi yana digan ruwa an yadayhi alaman kibai rajulain yana mai daura hannayensa akan kafadan mutane biyu wa huwa yadufu bil bayt alhali yana da wafi a ka'aba wa qultu man hadha sai ce wane ne wannan fa qalu hadha al-masih ibn maryam ce wannan fa shine al-masih isa dan maryam kuma ra'aitu rajulan wara'ahu ja'adan sannan sai naga wani mutum a bayansa wato ma'ana wato wannan kuma siffan gashi ne hmm. ja'adan din nan eh, gashin shi dunkulalle cunkusashe adidan eh wato mai tsananin cunkusa a al-ayn al-yumna kuma wato awar mai ido daya gashin shi ya cunkushe sosai an gane ko hmm. kuma idan shi na dama yana da matsala ka ashbahi man ra'aitu ibni qadani wato yafi kamanceceniya da wanda na gani wanda na gani irin nan yafi kamanceceniya da ibnu qadan hmm. wani mutum ne daga cikin larabawa hmm. wa bi an yadayhi alaman kibai rajulin E, yana sanya hannayensa a kafadan wani kafadu guda biyu na wani mutum ya duhu bilbai yana dawafi a dakin ka'aba Ka kuntu man hadha sai ce wane ne wannan mutumin da ya zo haka qalu al-masihu dajjal yace wannan shine dajjal mai shafaffen albarka tabahu ubaidillah ibnu nasir eh. hmm. nan da ana gaya ma ne dan ko kaga ya bayyana hmm. to ga irin siffofin shi kada ya rude ka duk wani abin da zai aikata na ban mamaki ka duba aqidan shi ka duba siffan shi hmm. in aqidan na da kyau siffan yayi kama da siffan bai kama da siffan dajjal ba to alhamdulillah an gane ku? Hmm. eh shi ma na da wasin baiti eh shi ma ya zo yana da wafi ya yaudari mutane zai zo da ya yaudara hmm. ta nan wajen za a ɗauka mutumin kirki ne zai zo kuma da ra'ayinsa kamar yan bidiya ya suke yi hmm, suna aikin hajji suna yin karatun qur'ani suna kaza amma sun laɓe da shi ne don su cimma wani burinsu na lalata musulunci haka wasu yan bidiya suke musamman zanadika na'am حدثنا أحمد بن أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد yace naji Ibrahim bin Sa'ad qala haddathani Zuhri yace Zuhri ya ban labari an Salim ana abi qala eh daga mahaifinsa ya ce. la wallahi ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam li Isa ahmaru yace ko kadan annabi bai ce wa Isa shi ja bane walakin qala bainama ana na'imun aduhu bil ka'aba sai ce ina ana nan ina bacci ina dawafi a ka'aba cikin mafarki bai za jiran adamu sai ga wani mutum mai launi irin na fata sabbin sha'ar gashin shi kamar an taji irin gashin nan sakakke yuhada baina ne. eh gashin shi warawara ana dauke da shi ana daukar shi tsakanin mutane biyu yanfiku ra'suhu ma'an wato kanshi yana digan ruwa kenan kamar gumi ne hmm. saboda dawafin da yake sai yayi gumi au yuhara ra'suhu ma'an ko kuma kanshi yana zubar da ruwa ka kuntu man haza yace waye wannan qalu ibnu maryam yace ai isa dan maryam ne fa zahabtu altafitu fa idha rajulun ahmar sai na je zan waiwaya sai gashi mutum ne wanda yake ja jasimun wato mai kiba na ce ahmar iya yanda na ne can kalan turawa sannan jasimun yana da tsawo yana da kiba ja'adur ra'as eh wato ma'ana an ce jasimun ba wai kiba irin mai wuce gona da iri ba hmm. an gano wannan hu sannan kuma gashin shi shuran rene shi a awaru ainihin yumna wato shi mai ido ɗaya ne ta ɓangaren idan dama da an na ainihu ina batun mafiya wato kamar idansa inabi ne ya bunguro kultu mana hada na ce waye wannan kalu da dajjal ta ce wannan ne da dajjal wa aqrabun nasi bihi shabahan ibini ƙadani mutumin da ya fi kusanci wajen ya da shi wanda ya fi kama da shi daga cikin mutane akaram shi ne wani mutum ana kiran shi ibn katsan قال zuhuri rajulun ne huzaa. shi Ibn katsan wani mutum ne na kabilan huzaa? Halakafin fil jahiliya ya mutu tun a jahiliya tun kafin zuwa musulunci hmm. na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال نعم أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبو هريرة الله يقارى مصر يدعي شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله تيرا دا أمين شاء الله تارى تبتا أغريش ينا شيوا أنا أولى الناس بابن مريم نيني ما في چنچن توان متعني دا النبي إيسا دا مريم نيلقني نبي چنچنتا چنچنتا دا شي أكيدا مديني نعم والأنبياء أولاد ألادين su annabawa ƴaƴa ne na ainihin bangaren uba wato ubansu ɗaya uwa daban-daban ƴaƴa ne ƴan uwa umai ne ƴan uwa abai ne su annabawa ƴan uwa ne ta bangaren uba laisa ni wa hu nabiyun. babu annabi tsakanina da annabi Isa tsakanina da shi babu annabi daga annabi Isa sai ni kai tsaye an gano wannan hu? to su kuma wato nasara sun tsaya a wajen imaninsu sun tsaya ne kawai wajen imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad ba an gane ku su kuma yahudawa dama imanin su ya tsaya ne kan annabi musa kawai duk wanda imanin shi ya yarda da dukkan annabawa banda annabi isa da annabi muhammad shine ba yahudi shi ko ba nasare imanin shi ya tsaya daidai ga annabi isa bai wuce zuwa ga annabi muhammad shi ya kira ba nasare amma asalin su gaba daya tushen su ɗaya ne dukkan mu gaba daya da mu musulmi da nasara da yahudawa annabawan mu ɗaya ne amma nasara sun yi inkarin manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun yi inkarin annabi muhammad da annabi isa to wannan ne ya bambanta mu da su sai kuma abubuwan da suka kirkiro na san rai an gane annabawa yan uwa ne wanda sun haɗa uba daya. amma kuma uwa kowa da nashi laisa baini wa bainahu nabi babu wani annabi tsakani na da shi annabi isa an gano wani hu na'am hadisana muhammad bin sinan eh. hadisana sulayh ibn sulayman hadisana hilal ibn ali hmm. an abdurrahman bin abi amra an abi hurairah radiyallahu anhu qala eh. qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana aulan nasi bi isa ibn maryam fi duniya wal akhirah ni ne ni ne wanda ya fi cancanta da annabi isa dan maryam duniya da lahira wal anbiya'u wato li alatin eh annabawa ɗan uwa ne ta bangaren uba ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid eh iyayensu daban-daban suke amma addinin su ɗaya ne iyayensu daban-daban suke amma a tako hmm. wa dinuhum wahid addinin su ɗaya hmm. wato na abin da ake nufi hmm. tauhidi guda ɗaya ne dukan annabawa gaba daya hmm. wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi hmm. annahu la ilaha illa ana fa'budun hmm. duk manzanni gaba daya aqidan su daya amma kuma wajen furu'a sun bambanta wajen furu'a shine shine ma'anar cewa wato mamun su daban-daban wajen furu'a kenan amma baban su daya ne kenan aqidan su daya ne furu'a kowa da nashi suna yin sallah ba irin namu ba suna yin alwala ba irin namu ba suna yin zakka ba irin namu ba amma wajen tauhidi dukan mu gaba ɗaya mun yi imani da ubangiji ne ɗaya an fahimci wannan ko babu bambanci tsakanin aqidan annabi isa da aqidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma an bambanta a wajen me wajen furu'a shine ummatu shatta wasu malamai suka ce abinda ake nubi sun bambanta a zamani sun zo zamani daban-daban amma akida daya an gane eh wa qala ibrahim bin ibrahim bin ya ce an musa bin uqba an safwan ana abai bin an abi hurairah radiyallahu ta'ala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce kan baki a ina kai son lokaci a cikin ya da minti to Allah wa alaikum salam ya anau da cewa isa ahmar ba masu da jal ba siffar masu da jal ne na la wallahi ma qala ma qala annabi da Isa Ahmad walakin bai na ma'ana na'imun a hadun bil ka'fa idza rajulun adam shine wannan saboda shahr yuhada bayna rajulayn yasaffu ra'suhuma an aw ra'ura ra'suhuma fa qultu man hadha ba qalu ibn maryam fa zahaltu fa zahaltu altafitu naje zan waiwaya kuma fa idza rajulun ahmad ga wani mutum ja jasimun mai dan kiba da tsawo ja'adu shahr kanshi a cure gashin shi a awaru ainihi ainihin yumna kuwa shi ne to shi ne da jihar da ji wannan eh wancan wanda aka ce mai ahmar shi abdullahi bin umar a fahimtar shi shi ahmar da shi ne da jihar yawa amma shi annabi isa asmar ne shi annabi isa ba ahmar ba ne shi yawa shi a gashi fahimta shi abdullahi bin umar ya yi rantsuwa shi ga abin da manzo Allah ya faɗa nan eh annabi me shi ne Ahmad ba to shi ne Abdullahi bin Umar yayin inkari ai to a wannan ruwaya na cewa Ahmad kuskure ne kaga eh na'am eh. wannan kuskure akai ana magana kan Masihu Dajjal ne eh. sai wasu mutane suka kuskure sai suka jingina ma Annabi Isa oh, eh. kenan da gashin annabi isa da gashin annabi musa zai zama iri ɗaya ne kenan dukansu gaba ɗaya turawa ne daga bani isra'il hmm. insha Allah an ce za a zagaya a nemi taimako kamar yadda aka saba saboda ka yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa